ya cika mara ɗa'a ya cika mara biyayya kuma lallai ya tabbata koyarwar dutsen tanshi koyarwa ne na ta'addanci koyarwarsa ta saɓa ma kitabu wa sunna alƙur'ani mai girma ya tabbatar mana da biyayya gama ga shugabanni wajibi ne dukkan musulmi ya yi biyayya ga shugabansa Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin alƙur'ani adi'ullaha wa ɗi'ur rasula sai ce wa ulil amru minkum ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah sannan ga majibinta lamarinku wannan bawan Allah gwamnan Bauchi Idrisu ko kaki ko kai da shugabanka ne jagoranka ne kuma ɗan uwanka ne musulmi amma da yake kai duk mutumin da bai bi ka ba ko ya sallama maka wannan mutumin mutumin banza ne a wurinka ra'ayinka kenan idi dutsen shi wannan ra'ayin naka kuma ya saɓa ma Ƙur'ani, wannan ra'ayin naka ya saba ma hadisi wannan ra'ayin naka ya saba ma ijma'in malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi biyayya isma'u wa adi'u wa in istumira alaikum abdun habashi annabi yace ku saurara ku yi biyayya ko da an samu muku shugaba bakin fata ne daga habasha wannan annabi na gaya wa sahabbai ne ko da baki aka ɗauko kaman bilalu ya zama shugaban ku to kuma biyayya ta yaya kai idi dutsen tanshi mun faɗa ma duniya kai ɗan ta'adda ne mun faɗa ma duniya cewa ta'addanci kake koyarwa saboda kana ba sibiliyan umarni su riƙe bindiga haramun ne sibiliyan ya riƙe bindiga a kowace irin gwamnati gwamnatin musulmi ne ko gwamnatin kafirci ne ba a san sibiliyan da riƙe bindiga ba sai dai gwamnati ka ce wa ɗalibanka su nema bindiga ka je wa ɗalibanka su nema bom ka je wa ɗalibanka su nema mixer duk wannan ka ba su ka ba su umarni ka ce su yi kuma duk mutumin da yake ba sibiliyan umarni da su ɗauki makami wannan mutumin sunan shi ɗan ta'adda idan duniya to saboda tsabagen ta'addanci da kuma ka samu gwamnan Bauchi mai tausayi ne kuma mai haƙuri ne kake mai irin wannan cin kashin wallahi Dr. Idi inda a Kaduna kake musamman a gwamnatin Malam Nasir Ahmad Yar Rafa'i da tuntuni ka tashi aiki. Kai ka isa ka ma Malam Nasir Ahmad ‘yan rafa'i irin wannan cin mutuncin? Ka isa ka samu shi wannan ƙauren Bauchi. Gwamna ne mai son zaman lafiya, gwamna ne mai haƙuri, gwamna ne wanda yake daurewa ko da an rena shi wannan cin kashin da kake wa gwamnan Bauchi wallahi ko kansala bai kamata ka mai ba kai ma kuma gwamnan Bauchi ya kamata ka san kai gwamna ne ya kamata ka san kai gwamna ne kamar wannan karan kaɗamiyan makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa da kowa wanda ya rena mahaifan shi ya rena mahaifiyarsa mahaifiyarsa fa bata da lafiya mahaifiyar idi dutsantan shi sai da ta kwana arba'in yana fushi da ita ya kasa zuwa ya je gaishe da ita mutumin da Allah ya tsine ma albarka annabi ya tsine ma albarka domin duk mutumin da ridallahi fi ridal fi ridal walidaini wastuqdillahi fi suqdil walidaini yaddar Allah na cikin yaddar iyaye fushin Allah na cikin fushin iyaye mutumin da iyayen shi suke fushi da shi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya Allah yace wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima mutumin da ke faɗa da iyayensa haba gwamnan Bauchi kar ka ba mu kunya mana ya irin su ED dutsen tanyi za su rinka irin wannan manganin a garinka a matsayinka na gwamna kuma har ka tsaya kana barin irin wannan ai irin wa'annan in suka samu hanya suna irin wannan maganganun wallahi suna koya mana ƙasa ta'addanci ne yanzu su yana koya mana na baya kenan su yi maka irin abin da shi yake yi yan uwa bari sanya muku kuji saboda Allah abin da Idris ya faɗa ya dace akan gwamna zai kashe gwamna in kuma za ka kashe ni mai mutuwan kasko da kai wallahi mutuwan kasko da ni wallahi ba kai saka kashe ni ka ci gaba da rayuwa ba aboci wannan yana maka albishir ne in ka kashe ni ka mutu wannan shine gaskiyar magana wallahi ka kashe ni da kashe ni dan da ka mutu wannan shine wallahi da ka mutu da kashe wannan shine ba wani boye boye kawai ka sani yawa ba wani boye boye ai ya kace kawai ka ce kashe ni to da kashe ni insha Allah kai ma da ka mutu wannan shine kawai ka sani yawa bi izinillahi kuma wallahi ba za ka ci nasara ba kaura wallahi ba za ka ci nasara ba wallahi ba za ka ci ba kai aikin banza to kaji dan ma ya tabbatar muku da gwamnan Bauchi yake sai da ya ce kaura ya kama sunan sa ne ce yayi aikin banza Idris a wani sunnan ne aka ce ka rinka gaya ma shugabanka jagoranka irin waɗannan kalamai marasu kyau gwamna ne fa wallahi Idris ko kansila bai gamata ka rinka ma irin wannan cin mutuncin ba ballantana ciyaman ballantana house of assembly ballantana house of representative ballantana senator ballantana Gomna, ballantana Gomna, ballantana gwamna Gomna zaka kashi? gwamna gwamnan zaka kashi? to wannan maganan a ciki ai akwai lauyoyi ko akwai masu ilimin biology akwai masu ilimin sociology me za ka iya fahimta a cikin wannan maganar ta idi dutsen tanshi a'a a ƙarƙashin shi akwai ɗalibai da ya koya musu ta'addanci kuma ya ba su makami in ba haka ba ta yaya dan an kashe idi dutsen tanshi karan kaɗamiya zai ce wai lalle ran da aka kashe shi ma gwamna ba zai kwana lafiya ba kaga akwai makaman kenan haka ne bana salisu kaga akwai makaman kenan kaga akwai ɗaliban da ake koya musu ta'addanci kenan mun faɗa mun kuma mun faɗa idi dutsen tanshi wallahi kaɗan ɗan ta'adda ne ba abin da kake koyarwa na addini sai ta'addanci ka zage wannan ka ci mutuncin wannan ka wulakanta wannan wai shin kai idi dutsen tanshi ko ciyaman za ka iya ma barazana ballantana gwamna ballantana gwamna haba gwamnan bauchi wannan faran ta rinka gaya maka magana a matsayinka na first class lamba ɗaya a gari irin wannan cin mutunci dan Allah idi dutsen tanshi idan mafaraucin nan ya haife ka da jini Mabarautun baban nan naka da bakin maciji ya sare shi idan ya yabe ga jijiri da Allah ka zo wata ran garin Kaduna kai irin wannan wa'azin ga gwamnan mu malam Uba Sani kaga abin da zai faru duk da bai kai zafin malam Nasiru Ahmad ɗan Rufai ba dan Allah ka zo ka mai ka dan kwatanta yin haka ga abin da zai faru ai gwamnati ta wuce wasa gwamnati ta wuce wasa gwamna uba ne gwamna shugaba ne gwamna malami ne gwamna gwamnati ne wannan bawan Allah da kake gani ƙauran bauchi wallahi wallahi wallahi wallahi mutum ne mai matuƙar haƙuri mutum ne mai matuƙar haƙuri in bacin haka kai Idrisu menene kai waye kai waye kai zaka zo kana ma gwamnati irin wannan kankara wani din saboda kai ka isa ɗaliban naka da kai tirenin kwaya nawa suke akan gwamnati idan gwamna ya ga dama a batar da kai din a batar da kai a sa wata ɗaya a bauchi ba fita mu zuba sojoji da yan sanda biye da dubu ashirin mu ga wanda zai iya fitowa mu ga wanda zai iya fita ballantana har garin kama gwamna barazana gwamnan bauchi muna kira zuwa gare ka wannan wannan mara kunyan wannan ɗalibin yahudawan wannan ɗalibin yahudawan wannan ɗalibin yahudawan bai kamata ya rinka cin karansa ba baka akan wanda ya ga dama ba wallahi wallahi wallahi wallahi aqidar dutse idi dutsen shi billahi allazi la ilaha illa huwa aqida ce ta yahudawa billahi allazi la ilaha illa huwa ni mai baro ta yau zan yi aiki irin na yayana zan yi aiki irin na yayana ni mai baro ta billahi allazi la ilaha illa huwa yan uwa kun ga wannan alqur'ani ne ranan juma'a yau zan yi mubahala ranan juma'a gashi ranan juma'a ga ƙur'ani na ɗaura a kaina billahi lazi la ilaha illa huwa billahi lazi la ilaha illa huwa aqidan idi dutsen tanshi aqida ne na kafirai aqidan du idi dutsen tanshi aqida ne na zindiƙai aqidan idi dutsen tanshi aqida ne na Yahudawa idan idi dutsen tanshi addini yake Allah karka bar ni in soke ƙur'ani nan a kaina lafiya idan addinin idi dutsen tashi addini na ƙari na gaskiya ne na rantsi akan ƙarya Allah ka sa Qur'anin nan ya ci ni billahi allazi la ilaha illa wa idi dutsen tashi na rantsi da wanda raina yake hannun shaki da shaki da arnaci billahi allazi la ilaha illa wa idi dutsen tashi arna yake ma ainihin yahudawa yake ma kwangila billahi allazi la ilaha illa wa idi dutsen tashi ba musulunci yake ma aiki ba wallahi yahudawa yake ma aiki idan idi dutsen tashi musulunci yake ma aiki Allah kar ka sa in saki Qur'anin nan lafiya Allah ka sa Qur'anin nan ya ci ni na rantse da Allah na rantse da ayoyin da suke cikin wannan alƙur'ani domin maganar Allah ne na rantse da wannan alƙur'anin idi dutsen tanshi ba addinin musulunci yake ma aiki ba yahudawa yake ma aiki Allah idan idi dutsen tanshi addinin musulunci yake ma aiki ne mai ƙarya nace yahudawa yake ma aiki Allah ka dagargaza ni Allah ka wulakanta ni Allah ka ɗaiɗaita ni Allah ka ƙaskanta ni Allah ka sa kar in sauke wannan alƙur'anin lafiya wallahi wallahi wallahi ga ƙur'ani fi sittan Allah kar ka sa in sauke shi lafiya in dai idi dutsen tanshi musulunci yake mu aiki ne mai kage na ce mai yahudawa yake mu aiki wannan ba mutumin arziki bane yan uwa ku sani nayi mubahala kai kuma idi dutsen tanshi in ka isa ka zo ka mubahala ka tabbatar da addinin musulunci kake mu aiki ka tabbatar da addinin musulunci kake mu aiki wannan ɗabi'a ka ta isa al'umma ka zage 'yan ɗariƙa ka zage 'yan izala ka zage 'yan shi'a ka zagi yan salafiya ka zagi yan ƙala ƙato ka zagi yan fim to kai a ina kake kai addinin ka kai kai kai kai kai kai yan salafiyan ma ka zaga yan izalan ma ka zaga ka zage na Jos ka zage na Kaduna yanzu kana kan zagin me yake da sura um, shugaban izalan na Jos me sunan shi ne shugaban izalan eh, eh, na Jos me sunan shi ne ka zazzage shi ka zage shugaban izala na Kaduna yaya jingir ka zazzage shi sannan ka zo ka zazzage ainihin balalau kabiru gombe ka zo ka bi ta kan abubakar gumi ka zo ka bi ta kan dan abubakar gumi ahmad gumi ka zo ka bi ta kan ainihin yan su albani ka zo ba wanda baka taba ba yan madakila yan sururiya duk ka bi ta kansu ka bi ta yan dariƙa tijjaniya ƙadiriya yan shi'a ka bi ta kan kiristoci ka zo ka bar dakan yan fim to kai ina ne madogararka malla shaykha lahu fa shaytanu ni ban taba ji Idris ya ce ga malamin sa ba a Najeriya ce ga wani malami wallahi falasta takhlusu min al-afati illa bi shaykin aribin tuati ba za ka taba kubuta daga ainihin aibu ba sai kana da wani malami da ke ɗora ka akan hanya kai ina naka malamin ba baka da malami shaidan shine malamin ka malla shaika lahu fa shaidanu shaikahu duk wanda bai da shaidan to shaidan shi da shehunsa man la shaykha lahu fa shaydanu shaykhuhu wanda bai da shehu shaidan shi da shehunsa to saboda haka kai Idrisu shaidan shi malamin ka wallahi tallahi shaidan shi malamin ka saboda haka ina kira ga dukkanin ainihin yan uwa matasa ku kiyaye sauraron lakcoci na wannan bayawudan idi dutsantan shi wallahi tallahi billahi lazi la ila illa ba addinin musulunci yake tallatawa ba ku tsaya ku lura da kyau domin ya yi mu kowane bangare, shi a ina yake aikin yahudawa ne aikin yahudawa ne walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ce yahudawa da nasara ba za su bi ka ba ba za su yarda da kai ba sai ka bi addinin su to wannan aikin lallai ilalla lallai ilalla idi dutsen tanshi yahudawa yake aiki kuma ka sani wallahi idi dutsen tanshi za mu tona maka asiri a cikin almajiran ga muna da wakilai a masallacin mu muna da wakilai wallahi ni mai baro da ina da wakilai a cikin ni ina da wakilai a cikin almajiranka duk abin da kake yi eh duk abin da kake yi ba ko wani sabon littafi da ake rubutawa ba akan Shehu Ibrahim a ainihin nan nan ainihin masallacinka ba ana nan ana rubuta wani sabon littafi ba yanzu akan Shehu Ibrahim a sirrance to wallahi ka shaida ni mai baro da ina da almajirai a cikin gidanka ni mai ɓaro ta ina da almajirai a cikin ɗalibanka kuma wallahi muna nan wallahi asirin ka sai ya toru sai ya toru sai mun tona maka asiri muna kan tona maka asiri bakin ba wahabiye kwana biyu kun ga mai ɓaro ta yayi shiru ina cikin hidiman na rasulullahi gida gidana ne ina garin duk da bargazar da kake kuma wallahi wallahi idi dutsantan shi ba za mu kyale ka ba mu ne daidai kai mu ne daidai kai eh mu ne daidai kai shege ka basa eh shege ka basa wallahi idi dutsen tashi ba musulmi bane wallahi aqida shi ba ta musulunci bane in aqida idi dutsen tashi musulmi ne Allah kar ya bani in kai gobe ga qur'ani na ƙara daura daurawa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa idi dutsen tashi ba musulmi bane addinin shi ba addinin musulunci bane ba tauhidi yake karewa ba wallahi tallahi idi dutsen shi ba wahabiye ne idi dutsen shi ba yahude ne Allah na rantse da alqur'ani Allah na rantse da kai Allah na rantse da zatinka Allah in dai dutsen shi idi dutsen shi musulmi ne Allah ka daga barin su qur'anin lafiya Allah kar ka bar ni in kai gobe Allah kar ka bar ni in kai jibi Allah kar ka bar ni in soke Qur'ani na kai Allah ka wulakanta ni Allah ka dagargaza ni yanzu yanzu nan al'umma su gani su ga gaskiya su bita Allah an kuma eji dutsen tanshi abin da na faɗa haka yake ba yahude ne fasiki ne fajiri ne arne ne Allah ka bar ni in soke Qur'anin nan lafiya gashi na soke Qur'ani lafiya kuma mu mubahala umarni ne na Allah Ba man hajjaka bihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kazibina Allah ya ce wanda ya kokonto wanda ya jayayya da kai ya rasulallahi min ba'di ma aka min ilimi bayan ilimi ya zo maka ya rasulullah fa qul ta'alau ka gaya musu su zo na da abna'ana za mu kira ƴaƴanmu wa nisa'ana za mu kira matanmu wa anfusana za mu kira kawunanmu wa anfusakum kuma ku kira kawunanku na da abna'ana wa abna'akum ku kira za mu kira ƴaƴanmu ku kira naku wa nisa'ana wa nisa'akum za mu kira matanmu ku kira naku wa an na wa an fusa kum ku zo da kawunan ku mu zo da kawunan sun ta yal sannan mi bahala mu rantsi da alqur'ani wannan abin da nayi umarnin Allah ne bai sauka akan doran shari'a ba eh su falar da Allah Allah sai mu rantse mu sanya tsinuwan Allah da tabbata adal kadibina ba sa masu ƙarya to mu da kai in ni da kai in ni ne makaraci Allah ya gaggawar tabbatar da shi Allah kai ya bari in kwanan kai gobe na rantse da alqur'ani eh dutsantan shi in kuma kai ne akan gaskiya to Allah ya gaggawa Allah ya gaggawan halakar da ni in kuma ni akan gaskiya Allah ya gaggawan halakar da kai karshen ka tazo iju ta shi alfarman shugaba jagaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan uwa lokacin juma'a yana ta karatuwa kusan ni karatu na bana dadewa dan gajeren raddi ne da zan gabatar a wurin wannan zindiki fasiki mulhidi zan karar da bidiyon in kara kamar minti biyu ko uku sai mu sauka assalamu alaikum nasara ba yadda ka gan mu haka da ka bar mu insha Allah ana zuga ka a gefe mun sani akwai masu zuga ka malaman bid'a da malaman kungiya suna zuga ka wallahi wannan da'awan ta bi karshen ka wallahi in kai wasa ita ce karshen ka wallahi wallahi kai kai hatara mun karanta maka kalla kalla kalla kalla ka kici kalla kalla kalla ka kici to zaka ci insha Allah zaka ci izinin Allah amma yanzu da farko mun fara addu'a mun fara addu'a Allah ya mana maganin ka To kai Idrisu wannan bakin bakin naka billahi allazi la ilaha illa wa babu addu'ar da idi dutsen shi zai ya samu kawaran bauchi wallahi babu billahi allazi la ilaha illa babu wata mummunan addu'a da ɗaliban idi dutsen shi za su yi ya ainihin taɓa kawaran bauchi saboda da me addu'ogan da ɗaliban duk bakinsu ba tsarki bakin da ke cin mutuncin manzon Allah zan zo an jima ai zan ƙara raddi akan raddin da na yi a ɗayan page ɗina mai suna Barhama Inyas zan zo zan maka raddi zan zo zan maka raddi akan maganar da kai cewa ba Allah baya yin abu dan annabi wannan maganar ta kai kalman kafirci ba wannan kala ta kai kalman kafirci ba Allah baya yin abu dan annabi to annabi Adamu ma Allah ce lola Muhammadu ma kalakatuka Adamu ba dan Muhammadu ba da ban halicce ka ba adabin da ya haifa ya haifa ya haifa kakannin kakannin kakannin ka aka haife ka to dan annabi Allah ya yi shi amma da yake kai da kiki ne jahili ne ka rantse ka ce ba ayin abu dan Allah Allah bai yin abu dan annabi ga aya Qur'ani Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasulu lawajidu Allah tawwabar rahima ya rasulullahi lokacin da suka zalunci kawunan su waɗannan sahabbai da suka aikata ba daidai ba da sun zo wajen ka. domin kai ka isa zan yi dan kai su zo wajen ka, su roƙe ni a gaban ka, da sun same ni mai gafara ne kuma zan gafarta musu ka ce ba a yin abu dan annabi jahili jahili ga ai qur'ani mata tabbatar da ana yin abu dan annabi Allah na yin abu dan annabi Duniyar ma laula Muhammadu ma kalakatul anbiya wal mursalin da ban halarci annabawa da manzanni ba duk abin da duk hadisin da ke nuna darajar annabi sai su hadisin mai rauni ne ko kuma su ce hadisin bai inganta ba amma duk hadisin da ke nuna cin mutuncin annabi da iyalan gidan annabi sai su ce ya inganta wahabiyawa ƙarshen ku ta zo wallahi tunda muka fito social media wallahi kun shiga uku wallahi tallahi kun shiga uku kun shiga uku wahabiyawa saboda haka anan zan dakata sai Allah ya kai mu zuwa dare kuma amin amin